Jihohin da hukumar zaben ta INEC za ta gudanar da wannan aiki na gwajin amfani da na'urar tantance masu zaben sun hada da Kano da Kebbi da Bauchi da Taraba da Nasarawa da Niger da Delta da Rivers da Anambra da Ebonyi da Ekiti da kuma jihar Lagos. Alhaji Munkaila Abdullahi shine kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa mai kula da jihar Kano. Ana da shiri na, na ainihin yin gwaji kuma an ma saki bayanai a ofishinmu na tarayya cewa insha Allah hukumar zaɓe za ta gudanar da gwaji na wannan ainihin amfani da wannan ah, ita wannan na'ura don tantance masu kada ƙuri'a kuma wannan gwaji alhamdulillah jihar kano tana daga cikin ah, jihohin da aka dauka don gudanar da wannan gwaji saboda haka mun samu umarni kuma muna nan muna tabbatar da tsare-tsare da zarar mun kammala insha Allah za mu sanar da jama'a ah, domin abu ne da dole sai ka sanar da dukkanin mai ruwa da tsaki domin a fahimci abin yadda ainihin tsarin ya zo da shi so da zarar abubuwa sun kammala insha Allah za mu sanar tsarin yadda ya zo daga ƙasa kusan kowace jiha karamar hukuma ɗaya kawai za a yi amfani da ita ko me yan siyasa ke faɗa dangane da wannan yunkuri na hukumar zaɓe ta ƙasa Abdullahi Mai Kara Zara ɗan jam'iyyar APC ne a nan jihar Kano to alhamdulillahi wannan abu ne mai kyau daman sabon abu sai da gwaji amma dai mu abin da muke kira da ita hukumar zaɓe ta ƙasa duk abin da za a sa ikilasi a saka tsoron Allah domin da abin da aka saka tsoron Allah to ko me za a same shi cikin sauki kuma zai yi wa 'yan ƙasa daɗi in aka yi haka zai yi maganin wani magudi a zaɓe da tunanin kaci baka ci baka ci dama wannan muke so a kora a Najeriya. Shi ma Muhammad Idris daga jam'iyyar PDP cewa yake. Wannan tsari da ake so a yi na filotin ɗin wannan abu ko kuma in ce trial da za a yi a local government dinnan ni ina goyon bayan jega yayi wannan abun domin shi maganin magudin zaben nan da kake ganin sa kowace jam'iyya da kake ganin ta a inda take da karfi ana yin magudin zabe a gurin so da wanda duk yake jin ya tanaji rashin gaskiya a harkar zabe a kowace jam'iyya yake a kowane bangare yake a Najeriya ya san wannan karan jega ya kawo maslahar da wannan burin na magudin zabe ba zai yiwu ba Masu fashin baki a fagen siyasar Najeriya sun daɗe suna sharhi kan batun amfani da wannan na'ura ta tantance masu zaɓe da hukumar zaɓe ta INEC ta ɓullo da ita. Malam Bashir Muhammad Bashir mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. Dama irin wannan magana ta kaduri da dinnan abu ne da ya damu mutane. To amma kuma tun da gashi ita gwamnatin ta ga ta yi tunani ko ita hukumar zaɓe na ta zo ta yi wannan gwaji wato pilot scheme ɗin da ake faɗa na gwaji to yana da muhimmanci ba daidai ba ne yanzu a yi saurin yanke hukuncin cewa ko ta almundana ce za a yi ko kuma wani abu ne rashin gaskiya to abin da ake so su masu jefa ƙuri'a su bada haɗin kai a zo a gwada domin sabon abu ne a wannan tsari da muke ciki wasu da dama kafin a zo da abullo da wannan tsari sun ɗora shakkun cewa ya za a yi wannan abin yayu to amma idan aka zo aka gwada aka ga abun nan ashe wani abu ne sahihiyar hanya ce wadda abubuwa za su tabbata cikin sauki to kaga kenan an rage wa mutane tsoro za su ƙara ƙarfin gwiwa cewa ranar zaben nan akwai wani makami da za su rike wanda za su yi amfani da shi su zaɓi shugaban da ya dace shugaba na gari. Malam Bashir Muhammad Bashir kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.